ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير waɗanda suke ruwa da abin da Allah ya ba su na ni'imomi a bisa fallarsa kuma suke hana haƙƙin Allah a ciki kada su soma yin zaton hakan alheri ne gare su a'a hakan sharri ne gare su saboda abin da suka yi ruwarsa za a naɗa musu shi a wuyansu ranar alkiyama ana musu azaba da shi ga Allah kaɗai abin da yake sama da ƙasa suke komawa shi ne rayayye bayan karewar halitta gaba ɗaya. Allah masani ne na dukkan abin da kuke aikatawa kuma zai yi muku sakayya a kansu.